baya ga matsalar rashin walwala da fargaba wa uba da katsewar layukan sadarwa da hukumomin tsaro suka yi a jihohin da aka kafa wa dokar ta ɓaci yanzu haka wani batu da al'umman jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da aka saka wa dokar ta ɓacin ke kokawa a kai shine na fasa shaguna da kuma sace-sacen da wasu ɓata gari ke yi bayan da aka shiga kulle kamar yadda wasu mazauna jimeta da yola fadar jihar adamawa suka tabbatar haka ne gore da gaske an sha yin haka an bi doka don a zauna lafiya ya zama na kowa ya kulle shago ya koma koma gida tun karfe biyar da rabi zuwa shida to kana komawa yan bata gari kuma suna biya baya kana tafiya su zo su balle shago su zo su kwashe kayan mutane sunana aminu usman eh haka ne tabbas idan muka aka she karfe bakwai mu shiga idan muka shiga nan da karfe tara dai sai ka ga duk gari barayi suna zuwa su balle shaguna na mutane muna zaune a cikin gida muna ta ji su yadda suke balle kofa na wani mai shago su ma 'yan jaridu yanzu haka sun shiga wani mawuyacin hali game da katsewar layukan sadarwar yayin da jami'an tsaro suka hana ma a bude wuraren hada-hadar intanet wuraren da 'yan jaridan kan je don tura rahotannin su Mr. Gemfan da Mala Yakub Musa Uba da kuma Mr. Emmanuel Yamfiri wasu 'yan jaridu ne a Yola. Gaskiya ya shafi Ekimus sosai domin na ɗaya bayan da zan iya sami ofis namu na biyu ba yanda ma ofis zamu za san ko me yake faruwa nan gaskiya safi aikin mu sosai don kaga muna dogara sosai ga gsm wajen jin me ke faruwa a kananan hukumomin jihohin nan yanzu kaga kwana nawa ba mu ji mun kasa report ba mu san me ke faruwa mu ba me ke faruwa a ganye ya shafe mu especially mu dan jerudu because ba mu iya mu tura labari editors namu suna expecting cewa za mu tura musu labari amma ba means because an doke eh, eh, all services na eh, cyber caf tuni kuma majalis bisa dokokin jihar adamawan ta yaba wa al'umman jihar bisa hakurin da suka yi haka shi ma kwamandan kula da dokar ta ɓaci a jihar adamawan brigadier janar fatayi oladipo ali ibrahim abdul aziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya